you Eh, gaskiya fa ko ban da kai ne ba inda zai mu hakan kyale shi ah, haba ai baka kyauta min ba a ce zamanin nan na waya da social network din nan duk ban ji sakon komai ba kawai sai dai inda yanzu an ce bai kai aure to ai abokina ka san halin tafiya da ya same ka da ka tafi kuma ne ta buga wayarka in za ka su kuɗa ka shiga can wani gurin da babu network a kai dai kawai dai ban san dai wani wani irin aure bane da har ya zo aka manta da aboki a ce ba za a sanar da ni za a yi abin nan ba ko a ina nake akalla idan ma ban samu damar zuwa ba ai na turo da sakon addu'a ko ba haka ba wato gaskiya ne ka gani ka san wato idan mutum yana tunanin ya samu mata ta gari eh. kuma alamu suka nuna masa to zai ta zumudi ne ya ga cewar sabu ce ba ya ka ta shigo din har aka tabbatar da cewar abin nan ai aka ce juma'a da za ta kyau tun daga laraba ake gane ta eh, wannan gaskiya ne yanzu bara mu eh. yi wa uwar gidan sallama to don mu ce ma ka iso to bismillah ne san da dawa yauwa san wani umarni za ka bani domin in cika ban gane ba bawan Allah hmm? ina matar taka take gata to ai ni abu ne ban mamaki eh. ni ban san cewa a wannan zamanin ana samun mata irin haka ba na ga da ta fito ta durkusa an gaishe ka kuma na gani daga gidan da ka fito ko ba haka ba eh. ana tare tintin tintini to ai haka ake bukata duk yadda ta fito daga gidan tarbiyya eh. to za ka samu fiye da haka Allahu akbar ko ba gaskiya ba ne eh, lalle dai kam naga alhamdu alhamdulillah ba abin da zan wa Allah sai godiya a wannan an dace masha Allah masha <laughs> Allah um mana ta surutu ga dadi shine amini na da nake gaya miki <laughs> lokacin da aka yi biki dai yayi tafiya ne ta buga masa waya <laughs> network ban san ina da ya shiga ba na kasa samun sa yanzu dai gashi na kawo shi domin ku gaisa ko ba gaskiya ba ina lafiya lau alhamdulillah wato abin da na lura da shi mm. daidai da gaisuwar kanta sai da aka neman min izini sannan aka gaishe ni ni ma shi sa ga ido na a haka ko ba haka ba to amma dai ba zan kasa cewa komai ba eh. saboda ni baki na baya mutuwa in dai na gani sai na faɗa ya kamata a gaskiyar magana ni kaina idan ni zan zaba maka mata ita zan zabo maka alhamdulillah kuma eh wannan al'amarin ya cire min tunani na dai ana da wani jahilci eh. na cewar a irin kewayen inda muke ba a samun mataye masu biyayya da ladabi da kyautatawa da mutuntawa da karama irin wannan sai gashi na zo na gani gashi ka kawo na an karrama ka an mutunta ka ni ma an mutunta na an karrama nan da sani ko ba haka ba dama hausawa suke cewa rashin jini fa rashin tsagawa gaskiya ne sai dai in mutum ya yi wani tunani a zuciyarsa eh. ko yana hangen wani abu eh. amma in dai dacewa kake so da mace ta gari eh. ka tsaya inda kake kalaluba sai dai watakila ka san zuciya tana tunanin wani abu gaskiya amma in dai wannan layin ka bi to insha Allah za ka dace a kusa da kai ai ban ga amfanin macen da ba za ta yi biyayya ga mijinta ba Allahu akbar kabira. <laughs> Allah sarki. Ranki. Eh, Allah. Ware kuwa kai. Haka ne fatar ranta dai. Ko eh gidan sarauta ce ne. A ni dai na nada ta. gidan gidanka ce eh, kenan. Kai kai mata sarauniya ta ce. Ware kuwa. To alhamdulillah. Abin da nake bukata eh. yanzu a shiga a gyara masa guri domin mu shigo daga ciki ko zauna ya dan ka sha ruwa ka huta sannan ka ɗebi girki. Sannan sai. ba. yau ba yanda kuka yi min anan. kuma sannan za ki shiga ciki a akwai matsala a zan ganka akwai magana a za yi magana a za yi magana ko ɗan ruwa ba za ka tsaya ka sha ba sai na sha ba iya haka ma na ƙoshi ai kun cika min ciki na <laughs> to shikenan sai na ga abin mamaki ai sai na fito to to shikenan na fito sai na fito a gaya mata ta yi hakuri eh ku zauna na san drama ke ne maka baka shirya ba yanzu ma ba dan ta ganna ba da sai ne ma ta taje ka eh ka je kai kai mutumin nan abba malam wai rai ka gare da ma Ali Rabi Ali Dadi. Gaskiya ne. Duk duk sunan da ya fara da ka E to karshen mai din ne. Gaskiya ne cokali. <laughs> Eh. Ya labari. Haba wai ina kashe gari haka dan Allah da Annabi. Ai ka san bana nan nayi tafiya. To. Haba mallan. na duba bikin gali aka bo aka shan biki aka bijire malam ai ba na nan habba malak ai kai ma ka san da ina nan dole da ni za a yi harkar bikin nan gali yayi da shi Allah la ilaha illallah Allahu akbar iji mai kira sallah ai jiya na je gidansa yawwa eh a jiyan da na dawo ai na je na ga gidan gali hmm. kai na ta gali murna ya kaga amurya. habba ya dace amurya. Ah. a a ah! ai wannan ita ce indiya hausa kuma gidan tarbiyya ne yan mutunci ne yan daraja ne yan nasaba kuma Allahu akbar eh wannan gidan wato gidansa akwai hali dai da alama wa alhamdulillah amma kuma aka yi ana yan dangi yan nasaba eh to su ne eh, eh to je kaka nan ne ki liƙe saboda yadda kake da zance din nan ma da murkunci dole ma a ce ana son ka in ma an ba wani sai an karɓo an baka Allahu akbar to shi ne ai ce dai ragowa a gidan kenan kai akwai ka gan akwai wayo Allah na ai na gama da na tsaya na kalla hancin ɗaya eh haba yanda ka wuga su minti ranka ne ne Haba mana. Da ta haka tana da riya. Eh. Haba yanda ka san barin wallahi yanda ka san barin kurin kurin ayatai. Habba ran hakoran nan. Ah. Wato dai akwai su a gidan ragowa. A ah, akwai. To wannan abin nake so dama in ji. Eh. shi yasa na ce to ya kamata yau ya zo mi magana da shi saboda yanda naga ya dace ana risana masa ana gaishe shi ana mutunta shi naga kamar gali da mu a majalisa ba wani mutuncin sa ake gani ba komai ba amma ka ga shi naga yarinya ta zo yarinya kyakkyawa mai mutunci ga gali ya samu nutsuwa ya kafa hulasa a gaba in gaya maka ana tare da bashi cewa ma take yi wani umarni wai jira ma take ba ta ma umarni sannan ta bi la yo ka gani ko in dai zan samu irin wannan ma da zarka ba ta umarni tana dauka ai kaga sai Allah Allah kai gali amma bai gaba. da ki daga assalamu alaikum yawwa haka zo to ga nan zuwa barin tawo kawai nan mintuna kaɗan ka ga muna nan ne ni da cokali <laughs> eh, eh na gan shi eh na kan bura kasa ga nan tawa barin tawo kawai eh. barin tawo cokali eh ni fa na ango ango <laughs> ango ka sha kan shi a'a mamaki fa abin da yake bani eh. kawai daga tafiya sai na zo tare da mutum ya tinjim da shi ai ka san an ce na ji daɗi shine gari ba na saba ba ko ba gaskiya bane ba kuma idan ka auri mace ta gari alhamdulillah ka samu ɗaya daga cikin abubuwa na ni'ima na rayuwar duniya ko ba haka bane in ka same ta alhamdulillah to amma ni abin da sani ba shine eh. shin wannan yarinyar dama can kuna tare an sha soyayya bayan tafiya ta abin ya zo ko kuma a'a dai yaya wannan al'amari yake kasance ne na ga ana mugun sanka ana maka wannan ladabi da biyayya anya ko ba a yi dogon sabo ba za a sami irin wannan abin da aka samu a gidan nan naka da nake gani yanzu ko da daga dan haduwan mu kawai shikenan iyayensu su dama idan har suka tantance ka ma'ana matakin farko a tabbatar da cewar kana da sana'a sannan kuma a duba usulinka da nagartarka shi kenan su abin da suke nema kenan su ba sa tsawwalawa sai su baka aurenta ba wani tashin hankali alhamdulillah ga cikin farin ciki mun yi ai yanda na ga soyayyar ku ban taba tsammanin a gidan Hausawa ana samun irin wannan soyayya ba to ai ka gane wani abu guda daya ita doguwar soyayya fa da kake gani akwai matsala a cikinta domin in aka talata ana ta tayi ana ta tayi sai an kai wani lokaci da saurayin zai sirewa budurwar budurwar ma ta sirewa saurayin kagan aka zo cikin gida kuma shikenan sai ka ga zaman baya daɗi babu wani kwarjini a tsakani tunda an dade a waje ana ganin juna amma yayin da aka ce a dan taƙaitaccen lokaci inda aka fahimci juna aka yarda da nagartar kowa to ana zuwa gida za ga kowa yana ɗaukin kowa ka san fa na taɓa yin soyayya eh. wato idan mutum ya je zancen nan in ya dawo gida rasa farin ciki yake ko bakin ciki yake sai ka ji ka gaba ɗaya ka gigice in baka samu wani ka gaya masa mai aka gaya maka ba a gurin zancen nan baka samun nutsuwa to kaga ire-iren waɗannan abubuwan to idan kana kan wannan ganiyar ganiyar soyayyar ba a daɗe ba aka ce matar ta shigo gida to ji za a yi malam ba magana inda ka sa kasashen laraba soyayya ce za a rika yin ta kaga a lokacin da ma aka faro ta to sai kaga an tsufa da soyayyar na gane hakika to yanzu yin aure da wurin da an haɗu dinnan ya fa'ida da ta fito me kaji ta ce ba cewa ta yi jira take yi ta ji umarnin abin da zan bayar al'amarin ya bani mamaki don haka yanzu tambayar da zan maka ta gaba shi hmm. abin da ya saka jira ce ka zo nan hmm. shin yarinyar nan da ka aura tana da kanwa ko kuwa ai gaskiya ne ne ban zai shiga da ciki ba kai mutu wallah ai tana da kanwa yaya sunanta sunanta zulai zulai to ta wace eh. a ƙure kuwa kawai a bani gamo da kasawa ya ba za a bani ba sannu ku ina gajiya lafiya kuna nan kalau muna lafiya to alhamdulillah <laughs> zilan kenan aiko? Mm. Masha Allah aiko kin yi kama da sunan sosai. Na ga zilan a tare da ke. Kin san shi kansan aka ce eh, in aka faɗa harafi na farkon suna to akwai abin da kake kalla. Kin san me dalilin zulan To karan hanci ne ai <laughs> Na fa gaisha nan. <laughs> Kai alhamdulillah wato ni din da kika gani wato ainihin suna na irin wani suna ne mai dan daɗi. eh saboda Ali Rabiu Ali ne eh oh. to dan haka sai ake ce min dadi hmm, sannun ka dadi <laughs> to madalla kai alhamdulillah na dade ban ji an ce sannu ta zauna a muhallin ta ba sai a wannan lokacin <laughs> sannun ki daban take fa dan ban taba an ce da mutum sannu irin wannan ba saboda ki ga karti ne yan uwan ce sannu idan ka shiga oh. wani to amma ke taki abba sai na ji ta ba ba sannin kika ce ba Allah ne dai zan iya gane ta wato na ji daɗi na yi farin ciki na yi murna da ubangiji Allah subhanahu wataala ya haɗa mu da ke a daidai irin wannan lokacin domin in kora miki bayanin da nake fatan insha Allah cikin yardar Allah za ki gamsu da abin da na ga miki ma kuma za ki ji daɗinsa sa saboda ni din da kika gani wato ainihin daga bangaren yar uwarki wato daga nan na taho na samu labarin ki nace na ji an ce wato wato ainihin zulai tana nan saboda na ga wasu al'amura na karamci da karramawa da mutuntawa don haka na ce ya kamata in tsalle in zaburo kafin wani i miki da ran mikiya i zamanin ya shige gaba ni in zo in fara isar da bayani na domin idan komai kan kama to insha Allah ina sa ran nima da ni za a samu a shiga daga ciki <laughs> insha Allah a daidaitu idan fa amma kin amince ba yaya kika ga labarin yaya al'amarin zai kasance eh, gaskiya akwai da suke zuwa guri na hmm, gaskiya ne a'a na ga kayi wani eh to ai dole dan eh akwai wanda suke zuwa guri na hmm. amma gaskiya bana ba su dama <laughs> yau ma na san za su yi mamaki a gidan eh. saboda fitowa ta da suka gana alhamdulillah yana biyu ta sama ne <laughs> eh gaskiya ne a kina nufin dai da alama dai na dan tsira sa'a kenan <laughs> tun alaka Allahu kabira da fakin yi murmushin nan ni kadai na san me nake ji Eh, saboda haka ai man afuwa duk abin da kika ja fito daga baki na fa ni gaskiya fa na faɗa fa ba fa magana ƙarya ni ban taɓa yin ƙarya ba ba na yin ta kuma idan na ga abu ni ba na shiru sai na yi bayani wannan dalilin yasa tun da na zo na ga wani al'amari na ce to fa ni fa lalle fa sai na zo na same ki ayi maganan nan ai mun hanya kuma gashi Allah ya sa aka dubi wannan mutuncin aka fito kuma aka saurare ni gashi kuma muna sare da abubuwa za su yi ko ba haka ba eh amma fa ka san in dai za a yi aure fa sai an yi bincike eh gaskiya ni na ba da dama a bincike ne amma fa ke ba zan iya tsayawa dogon bincike ban zo samu ah, ne da tsaular mun bulala a har ba a yi gaba da ni a banna a nan gurin binciken duk da zan yi akan ki na riga na gama shi akan yar uwarki abin da na gani game da yar uwarki shi ikwantar min da hankali na tabbatar da cewa idan na same ki na samu abin da nake nema nima gwanda fa kai bincike wannan ba matsala bane kar ki samu damuwa in bincike ne ni akan kaina to halin aboki na halina eh din halin mu ɗaya komai tare muke yi haka rayuwar mu take ni da shi to daga baya ne dai kuma al'amura na rayuwa suka saki ga kowa ya nasa guri kuma da na daga tafiya sai na zo na tar har shi ya samu dama ya shigo gidanku kuma daga dukkan alamu yanda na ga gidanku gidan karamci gidan mutunci na tabbata idan ni ma na shiga cikin gidan nan ni ma zan lime zan yi kullum bala za a samu abin da ake nema <laughs> insha Allah to a ki hakuri ina da matsala zaki ji ina ta zubo bayanai ni haka nake idan bayani ya cika min ciki na in ban fito da shi ba sai in yi rashin lafiya ko musamman duk wanda ya ganki dole ya zama rediyo ko ba haka ba wannan shine kar a ga laifi dan Allah dan Allah dan annabi ka shiga fina in kina bukatar saiti na ran da Allah ya tabbatar da al'amarin sai ki saita ne yake zo in ki gana yake cirka miki magana dalla dalla fulla fulla ko ba haka ba sai in yi <laughs> da mata dai alhamdulillah ai iya murmushin da kika yi ya tabbatar min da cewa insha Allah zan samu abin da nake ko ba haka ba an ban dama nawa ka dama alhamdulillah zulai <laughs> alhamdulillah Allah ya tabbatar mana da alheri to ba tare da bata lokaci ba ba zan so muna tsaye don hana fara kishi tsayuwar da zamu yi da ke anan gurin mutane suna wuce suna ganin ki zan ji ba daɗi ko ba haka ba <laughs> ya kamata a ce an yi abin da za a yi an adana ki kin koma daga ciki saboda ni ban iya wannan yawace wacen zancen ba dama ni haka nake an samu gamsuwa da abin da nace to alhamdulillah na gode sosai zulai kuma to masha Allah to sai Allah ya dade ni alhamdulillah to fara gode to insha Allah ya ga lafiya

yawa Allahu akbar kabira wai wayo Allah na bari kawai oh. la ilaha illallah sunan wani wai shi wai cokali <laughs> cokali ya saka daɗi kai ko abin ya zo ne Allahu akbar cokali eh, eh, ya a ka san da yake kakan dan sauka daga network minti eh. to shi sa na ko a cikin 15 da yake ba a zo din ba kenan ba cokali a gani ta indiyawa wai ek nazar to ta ni ye wai wa Allah ta karɓe ni wato ka yi tsalle a cikin fefan makwallon da gulotin zuciyata. kwarai kuwa lokaci daya lokaci guda eh. yanzu maganar da ake fa eh. magana ma take wai in je in yi bincike eh ka gane ai ta ɗaunace ni yanzu ta gama komai eh. tana so na yanzu in je in yi bincike a zuwa maganar aure kai kuma sai kai binciken a to bai ta ce ai ba ka wani bincike za kai ka je ganin tore tore ka toro kanka an ba bincike tunda ta ce tana zo kawai kenan kana zo kawai ba kawai na afka kawai ai shi na yi a je ai biki kawai a samo giya daura ku kawai daura aure kenan ba magana wani wannan banda abinka sai ka ce wanda zan aure tinkiya ha ba ai ba wai wannan ba ai ka da kuɗin gaba a to in aka da kuɗin gaba da ai yafi <laughs> eh shi ne eh to tun da wannan magana ta kafa eh. a kan hanya take da kai magana nan gwara kar in tsaya nuku nuku in je in tsaya kallon ruwa kwaɓe min kafa a dama gwara in shiga a yi ta ta ƙari je ka gaba ɗaya a miliyan a yi ta ta wanye shiga kawai gaba ɗaya yawan koma a gaba tun da dai ta aminta ta karɓa to ni ma dama a karba na je dama kawai dama ni na je da bukata kuma an karbe ni amincewar da tema shine bucin yanka kawai kawai yamma shine kawai eh. ka zo da yani ah, cokali <laughs> wannan wannan wannan gurin wannan gurin a sa a ah, kai kai ga 200 a cikin ah, hawa ah, kai kai kai kai kai kai hawa hawa da Allah ka kai wannan abuga kuma kike na eh karbi kai kike na a cikin godiya nake a cikin Allah sa ta zo kenan eh na gode <laughs> yawa sai ka liya saka da ni agode kike ina jin dadin shawarar ka kai dole a baka na gida to ai ba za ka eh. ai ka mu kabula eh wallahi ka fi garin ma to da kana nan eh. da kana nan kana miko irin wannan to galin ma ba ya samu ba a'a to sai ka samu to ai ni da naga tawo tafi ta fi a miliyan ma ai na ma dina santin san yanzu gaba daya saboda tawo ai ta fi kowa ban san ba aka ikon Allah ne kawai aka kudin da ta aka linke ta aka aje min kata tana jira na gashi sai da na dano zo na tarar da abata da gode min Allah kenan nan tsura ga sama ga shi eh sai fado ga yawa eh an da tsaya na kare kallo eh, eh. wallahi yanda ka san gwanjan habasha haka ne mata kalmari kai yawa abiran a ta fa kusa zama matata dan haka amarya ce a dena daina yaba mun mata akan titi eh an fahimta yawa eh dubu jiran mata da eh dan maran zaki Allah ne ke san ka ba wutan gari ba eh wallahi tallahi eh Allah ke ka Allah mai da maki ka busha busha kowai to eh to kar ma mu hadu da shi yawa shi kai soke na yi a ah, to yi ne eh. ka fa karfin sa <laughs> eh yake ne na gode nake to ni zan gode yawa to yi ne godiya nake sai sai ka ji ni sai ka ji biki sai ka katin daurin aure insha Allah kawai tun ɗazu sai zumuɗi nake yi ki ki fito labari ya cika min ciki ina so in baki ne ba haba mutumin yana nan ya riga ya hayya ya bulla fa ya samu fuska a'a ban gane ba haba ina yi miki magana zulai da dadi ya je ya riga ya karba gurinta ta bashi fuska yanzu dai magana ma ta nisa sun daidaita kansu zulai fa kace kwarai kuwa zulan ce har ta tsaya suka hira da dadi ha ha baiwa Allah na fa san halin abokina yadda yake da bakin nan rere babu wata mace da zai tunkara bai ci galaba ba ba wata matsala ta tsaya suka hira a'a wai ban kike nufi ne zulaifa tana da matsala wai ga shi irin labarin da na baki na tabbata cewar hakan ta faru yadda na gaya miki to ai na san tana da matsala ne asha <laughs> bari gaya miki wani abu guda daya irin yanayin yanda ya ga zamanmu da ke abin ya bashi sha'awa shine kin ga maganar nan dai da aka yi ya je ya bulla dai gashi nan na tabbatar cewar inda ba haka bane ba ba zai zo ya bani labari ba matsalar ta ba ta baki bace ta mishe shi kinka duk dai ba wannan bane ba ko ma dai ta mece ce ni dai na san aboki na zai shawo kanta kuma gashi ma ina gaya miki cewa ya shawo kanta <laughs> ai al'amari ya riga ya daidaita kin san ba wani abu ne yake jan hankali ba irin zamantakewa na tabbatar dai insha Allah duk wanda ya zo ya ga irin zamana da ke to zai yi sha'awar ya aure <laughs> ko ba ka wani ba to alhamdulillah kin ga haka ne kai da kake ta koda zaman nan a ba magana to ba haka bane ba a to ki ga mu wannan magana ka shatu to shi ke rabu ne rahmatullahi wa barakatuh ya kake alhamdulillah to ya gida Lafiya lau dadi. Na sami. Dadi zan ce ko? <laughs> Gaskiya ne. <laughs> Yanzu ni ma sai na ce dadi. To ya za a yi sunan da yake na haka ake gaya mu. <laughs> In kin ce dadi biki laifi ba domin haka kowa ke kira na. Ah, sai dai amma ni ma zan dinga ce miki anti zalai. To Allah ya samu dace. Yau ka yi binciken? Ah, ai ni fa na gaya miki fatinkan na zo gurin ki ni a bincike na nake. bayan na barki na bincike na na yi bincike na kuma yanzu ma ni na gama bincikawa ai ni fito wannan taki da fara a kadai ta ishe ni bincike ba sai na yi komai ba <laughs> eh. <laughs> ka san fa yanzu duniyan nan kowa da ka gani kawai karki damu ni yanzu ban ga dalilin bincike na ba a wadda na zo na tarar a nan a ce kuma waya sai na bincika wani abu to me zan bincika kuma anan ai an samu abin da ake nema ki kwantar da hankalinki ni fa na riga na ga abin da nake so ni dai in har ba haka haka zaki min ba ba hanya hanya zaki min ba ba kauce kauce zaki min ba in dai kin tabbatar abin da kika ga yanda gasken ni kike so to ni fa na fa gama bincike na insha Allah ma ba zan maka haka ba to alhamdulillah ala zalika da wani ma yana cewa in kika mini haka haka haka ba zan ji daɗi ba <laughs> to yanzu dai ni alhamdulillah babu wannan magana kin tabbatar ba wani ji za a yi ta da ni to ni fa akwai gaggawa haka nake mun yi magana a gida to yanzu an ce ka fito ah, Allah to alhamdulillah aini bukata ta kenan bukata ta ni dama a ce da ni in fito put in fito kawai a zo abin da za yi to aini tun tunda an yi haka to fa na farga na zama ango kawai ai auren nan kawai za a yi a batun yanzu ah, ya ba za a yi ba yaushe zan tsaya jira in tsaya kallon ruwa kwaɗo min kafa <laughs> haba haba antizilai wanda isa ma antizilai har a ce ni dinnan kin kalle ni kina ƙaunata kuma in tsaya jira gaskiya hai babu jira ai alhamdulillah kin zama amarya na zama ango insha Allah zan fito yi hakuri da abin da ya samu dangane da ni eh iya karfi na zan yi duk sauran wasu al'amura wanda suke ba na zahiri bane ba wajibi bane to a hakura a kau da su a zuwa abin da ya kamata na tabbata zaki da aminta da haka ko ba haka ba to alhamdulillah na gode sosai a ah, sai kun ji bayani gwaran je dan inda da halin ya daura yau yau din ma dora za a haka kai da sauri <laughs> ya za yi ta to na gode sosai an tazira to masha Allah to sakara sha Alhamdulillahi ala zalika na zama ango kawai Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa Wannan zama ka sai ka ce wani wani sai ya dauka mai kudi ne. zo kai wani zama ka har da ya nan. To kuma shi kenan kana yin mun bakin cikin da kudin da yazo. <laughs> Cokali ya saka daɗi. Me labari ne ne? a kai abba malam wannan dan ta sa'a kai. Waye kuma wannan? Wallahi dan ta sa'a. Dadi ma. Eh me yasa mu dadin? Sa'ar me yayi? Wa wai baraka ka ji wani abu. Ina wannan matar da gali ya aura? Eh ni ne fa na bai shawara ne ce akwai wata kanwata tana nan zan kare da yarinya Allah in ka kalli hancin ta yadda ka san kasu minti zan kare ne ni ce je ka ka gwada sa aka wallahi yanda ka san abun abun almara yin nan zuwa ran da ya je ran nan aka amince mar wallahi ta amince mar ni ce wai mu Allah na ina mani ne gaskiya cokali kana da matsala wallahi irin wannan ai ni ake gayawa sai ka gaya mun ka je ka gaya wani dadi Ah. Ni ina nan ba za ka gaya mu ba. To fa ja ake rabo fa wani mene lai. Tsu da kafa baka shi. Sai ah. faɗa hannunsa. To ai abin rabo ne ai. Makocin kai biya wa matar ka maka kuma su tafi tare. A ina fa wai gama. Sai dai in yi biya mana gaba ɗaya mu tafi. Haka ake yi. Eh. Ai wala ka ji wani abu. Eh. Lai ayyun ko ni ya kamata ma in je tukun. Fara miƙa ma fara gwada sa'a ta gwada. Amma tun da aka haka ni ma yanzu da gidan gidan mutunci ne ana kowa ya san yana suna da mutunci babu yana da mutunci kowa ya san yana mutunci kuma yana so ya tsira da mutunci ranar mutunci to saboda haka ni ma zan jarraba ta yawa kafin ne ma cokali eh? irin wannan abu idan ya faru a dinga neman mu da yanzu ne ma sai a lalubo min irin wannan dan ai sai a je a lalubo wa dadi ah. an nuna gali an nuna wa dadi kuma ni sai a kyale ni na ina dagari ah. in ta karo da masu hanci kamar an taka fura kai eh ka san inna maske suke ka ga yarinyar nan ta dariya yanda ka san barin ga sara kai inna kar kar goran nan kai gaskiya cokali ne ban ji ah, dadi ba a daure ne ma lalubo mu akwai dalili eh me dalili na ah, kai kai hannun ka dungule kai ne ban gane gashi hannu na aure kuma wani irin a dungule ki ah, wai wannan ba su suna baiwa amma kai ba kai ka ga bambare ka makwalta kai ba cokali eh? indiya bangaren nisa'i ne wato ainihin woman na eh. wakin turawa to zan eh. iya bada kuɗi ni ma Allah kai in ka san ganyen rogo haka nuna zai koma wajen bayarwa to shi kenan ba wala yawa zan bayar ni ma to ai ga ma. sai a daure a lalubo eh. min kyakkyawa mai ah, kyau to ai an gaba eh, yadda shi kansa dadi ya kashe kala ni ma an kashe kala yanzu ko kurkura na samu na saka ta baya a gaba ba zan abin nan ba ko kurkura kasa ta wani in ya rude sai ce bijo ce amma irin wannan wurin dan eh. Allah dinga sanar da mu ah, da wuri kenan babu alhaji yanzu kai in ka ce zaka je wannan wurin ai akwai matsala cokali kamar ya saboda kalar ka ba irin kalar kyawawa bane a ah. laifin ka samu buduma katuwa Allah kai irin kalar ku ai ko a ah. To mutum kana nan fuska sai ka shan kona galin yaushe zaka ce zaka je wurin irin waɗannan. Gaskiya fa. Ai akwai matsala yaje. Akwai gaskiya babba ba. <laughs> Ai da yin gidan. To shi ya. Ba matsala da an eh. samu dan Allah ce maka bane. Amma shi dai fa ka wara da. Eh. Saboda gidan nan kaga gida ne na manyan mutane. Ta. In kai kada ka fiye bude mata baki kana wannan saboda za ta ɗauka ofan lullumu za ka fari ta fo da wayannan hakuran naka shi shikenan cokali da Allah karfa in ji shiru ba ai dole za ka ji magana yawa da eh, abin nan da Allah ya mun magana in dai zance na kuɗi ne kuma zan bayar to shi shikenan Allah da kwanan nan za ka fara maiko za ka rabu da wannan kallon kamar ka sai shanka dangare Allah ya yawa ba wani abu yayi ya ka bugi wani ba eh ba ba ala to iya ba ah, ni ma ba zama zan ba wanda hoke kaina kawai tsaya su ta ango mai daɗin tuwo to amin afuwa wato kin sani ga abokai na tafi ɗan raka su kuma kin ga sai aka samu aka dan samu jinkiri wannan da ke ganta kaza ce ta gurin ta nima gashi <laughs> na tabbata za ki fi jin daɗin ta ita ko wannan kankanar kin ga garin karaya lidan mataki na kin wato na to da ita a hannuna na kamiki fata na yanda Allah ya kama auren nan a gaggauce ba mu shirya masa ba to Allah isa daga shiga wato mu zama muna cikin farin ciki da walwala kamar yanda yan uwa suka yi ta bayani suna ta cewa wato idan aka fara daga faɗa soyayya wu aka shige gidan aure to anan aka fi samun dacewa to don haka nima ina kyakkyawan zaton insha Allah soyayya mu fa daga yau za ta zabura za ta ci gaba da dorewa kuma na tabbata ke ma kina cikin wannan walwala da cikin farin ciki na saba da sanda na zo ne miki bayani nikan sa ki fara kina dariya amma amarya ban san laifin da ne miki ayo ba yanzu kin kasa abin nan kuma kankanin da ke ganin ta akwai ta da amfani wato tana da matukar fa'ida shi sa kika na fara to miki da ita tinki ni zan yanka miki da kaina ki fara sha tukunna kafin mu je mu alwala amfanin kankana ka zo ka faɗa min a wai dai ita ma dai tana daga cikin sirrukan da za su miki amfani amfanin kankana wai ina lillahi ba wanda zai taimake ka jama'a ga gaji. wato ba aure ko eh Ina kuma za ka je? Kar ka faɗa min guduwa za kai ka bar ni. Zulai, magana ta gaskiya, ni ban san abin nan haka yake ba. Kuma hijira da kika ganta wajibi ce. Idan na tafi ban yi laifi ba. Ta yaya tsakani da Allah, banda da Allah ya sa ni ma Allah ya kera ni da ƙarfi. Ai da yanzu sai dai a fito da ni. Da Allah ya bani iko har na iya ɗauko kayana da kaina. to ina ganin ki shafa min lafiya in koma inda na fito sai na fahimta ni in baki anan kike zaman ki har da gidana ni ni na yadda ke ƙara zaman ki anan yanzu tafiya za kai ka bar ni jiya fa aka daura mana aure to amma an an daura mana aure jiya fi sabilillahi ya za a rika gabzata ki rika gabza min kutubo fi sabilillahi tsakar dare ki mun rubdugu aka kuma sai in zauna in ci gaba da cutuwa ban ma san na maka haka ba ya zaki ce biki sani ba magana fa muke da ke rimi rimi ba, kin faji magana nake kin aiki na murmushi kika canza fuska wannan dalilin ne yasa tun farko na ce maka ka bincika a'a dakata magana bincike da ake yi ai ni da kika ce in bincika ni na zaci bincike ne irin na abin da ya shafi halaye ɗabi'unki masifafiya ce ke ma ce ke mara mutunci ce mai dauke dauke duk wannan abubuwan ne dauka su ake magana an bincika ni ban san cewa kina da waɗannan abubuwan da za su ga gabzan mutum ba gaskiya ba a gaya min haka ba isa billahi amma ni nayi tunanin kowane hali ka ganna a ciki saboda na lura da yanayinka ina tunanin zaka iya zama da ni a haka kuma sai na ga ba haka ba ya kamata ka duba wannan halin ba zai yi a ce daga ɗaura aure na jiya a ce ka tafi kaɓar ba zai zama na abin faɗa a unguwanmu kuma kai ya kamata ka duba ko ka ce kanta a cikin wannan halin ba za ka ji daɗi a ce daga ɗaura auren ta jiya ta an koro ta ba babu wurin wasu malaman da za ka iya zuwa ka karɓo min ko da magani ne Bile. Na'am. Jikina ya sanyi, amma babu wanda yake son wahala. zan so haka amma magana ta gaskiya ni dai in kin san akwai matsaloli da suke sawa har a kai ga hakan to ki dora ni a layi zan rika baya ba yanda ba zan rika fuskantar barazanan nan ba fi layi in na ci gaba da samun wannan dukan komai zai iya faruwa da ni ba abin da zai kuma faruwa kai hakuri shikenan ba matsala wannan ta farshin wannan bari da fita zan yi na da sai in shigo da ita amma kuma ba komai ba komai da dai na yi niyyar fitar yanzu barin dan ɗan dan nema da abun kai ko ba matsala kake da zan dawo bacci kawai inda za su shigo da ita Salamu alaikum. Lallai na lera. Haba. Haba dadi. Kai da nake tunanin zan je gida in maka murnan aure da kai kuma sai zo sai zo ganka a majalisa a zaune. Abin ne sai addu'a. To ban gane abin ne sai addu'a ba dama yanayin gari ai sai addu'a amma kai kuma alhamdulillah. kai da ka kashe kala na kashe kala ko kala ta kashe ni labari duk ya biya cika gari ka samu tsaliliya mai kyau kin kowa a san kowa kin wanda ya rasa hmm. kuma sai yanzu in same ka a majalisa zauna gaskiya ni a baban ji daɗin samun ka nan ba Allah ka tashi ka karasa gida ya kuma je gidan yi ba ruwanka ka kyale ni tun da ka ganna anan kawai ba ni ni anan nan da ka ganni gali nake jira eh gali nake jira ya zo ta ta wanye shi sa kawai kai dai a barka da gashin to me yake faruwa ne ni ai ka binne ni ne da raina ka ki ka haska mun kawai so nake ganka cikin farin ciki ka dauki kala wai in town duk inda ka gibta ka wuce sha'awar ka ake ka dau mai kyau ko me kuwa ganka ko ina ka shanya hakwara kama barar da masara saboda dariya da farin ciki ka zo ka zauna majalisa wanda nake ba sha'awar ubangiji Allah subhanahu wataala ya hada su da irin ta su ma san su ma isha su wai dan Allah daji wai me yake faruwa ne ne ne ko sati fa ba a yi ba fa cikakken sati kuma a ce har an fara samun matsala to wannan kuma wani abu ne daban ita rayuwar nan ba abin da ba za ka iya gani ba haka haka Allah ya kaddara rayuwa saboda haka kawai dai ni yiwun zance dai ni yanzu ba na bane saboda ni ba zan yarda na sibil da baka ba wata matsala da zata sake faruwa da ni dan haka kawai tun da kaji na ce a bar kaza a cikin gashin ta batta kar a fige batta kowa ya je ya karata to na ji eh. yanzu ina ita amarya take har gida ba ta inda take amma dai ba wata matsala ka samu dai kai da an faraka da amarya ba kaka tana bai gida ko cokali magana da ya ga mun ba gaskiya ga mun bane oho shi ya sani ni dai yanzu dai a bar magana nan ni yanzu da ka taimaka ka bani kwakwalwa ta ta dan ƙara washewa samu hutu jiya nake kafin zuwan gali da dan yi maganar da zan yi da shi ko na dan samu sassauci ko in samu zan samu fita tunda dai shine sila eh kenan dai amma ni zan zan abin da ni ya bani mamaki gaskiya eh har shekara uku ake ana farin ciki ana cin amarci kai wata sai an karo ma ba a gama cin amarci ba amma ce kai sati ɗaya da yin aure ka zo ka wani samu wuri ka ka takura eh, sai ka ce ka yi ni baka ci ba ko ka yi sauka abin nan baka ci ba eh kai ka ci eh, yanzu ni ne tsalle zan ta yi nawa shabara Allah ya baka irin ta eh, kuma ka je ka to ban gana ya Allah abu Allah ya baka dume addu'a ce ko ba mara doguwa kyakkyawa mai gashi mai gondala gondala idanuwa ubangiji Allah ya hada ka da ita irin ta kai ma ka gani ka je yadda ake ji ai kowa da irin kallar tashi kai da ka dauki kallar shiga mota ka saka gaban mota ka yi yawo a ganka ga kyau iya kyau kuma ka zo ka zauna kana abin nan gaskiya ni ban ji daɗin ganin kan haka ba cewa na kalanda ba eh, dai kalanda kalanda ka dai a kalanda ka tana nan eh na kafi a shi a daki eh ana nan kuma an raba ko ina kalandu sai kewa suke ana taimaka na. alhamdulillah to ni zan wuce tun da ka katirji Allah ya kiyaye amma a dinga sa zuciya inuwa saboda yanzu jini zai iya hawa a marar nan da ake cikin yanayin nan kuma wayo na wase eh da ka taimaka ka yalin <laughs> an go mijin yarinya an go mijin kyakkyawa kai bance ka tsaya ba sannan an goma mijin kyakkyawa terere dare da yin da tenteren tenteren to zan wuce Allah karorin ta guda uku kaga ta zama hudu kenan dama kyan namiji mace hudu kaga ka kara irin ta kala ta shiga mota guda uku kaga kana da hudu in Allah da shi kenan sai an jima danwa kana da matsala kai baka san me yake damuna ba kana mun wannan bala'i wannan surutun duk da kake ni tsoro nake gani nake o oh, za ta dira a gurin nan ta zo ta gaggabza mun kutuban da ta saba gaggabza mun tsakani da Allah yarinyar nan ba ta son surutu ana yin magana ta ake samun matsalar da take faruwa kuma ka zo ka zo na sai wa kake mun kai baka san halin da mutum yake ciki ba Allah ya baka irin ta tunda haka kai ma kake so Allah ya baka duk mai son kyakkyawa Allah ya bashi eh kuma Allah ya sa ya sami irin ta domin ya da darasi amma gaskiya abu bai daɗi ba ka hadu da ibtilai ba yanda ban da kai ba ba ni wata guda in yi dogon bincike nan ka rika jawo min cewar ai ban da ni ne da an ce ma a ɓoye nema ko ba haka cewa to da ka bayyana neman na nuna ma gaskiya amma dai ka bi ka daddage aka yi abin nan cikin wobab aka yi abin nan aka gama to ko yanzu ko ai dole ne duk abin da ya faru kuma ka yi haƙuri ai arama wato magana ta gaskiya da na san haka ne da na bayyana watakila gurin bayyana wadda na yi sa'a an sanar da ni ga halin da ake ciki da na zo zauna lafiya haƙurin nan fa da kake ta bayanin aishi fa ba fa irin anan aikin haƙuri fa canakin an ce da mutum ya haƙuri a gidan aure magana ake ta bata masa rai kar ya fushi ko idan an maka dan dungushi ko girki bai daɗi ba ko wani abubuwa da makamantan wannan ko ka zo ka tar da kazanta ko ka zo ka tarar da wani abubuwa da irin na rashin fahimtar juna to fa ni fa gaba ɗaya ba haka bane fa ku ba naushi fa nake sha ba naushi na fa take fa naushi aljanu gare ta manya manya guma guma ta na fa suma ya fi sau 60 daga auren zuwa yanzu suma ni ba na kawai fa ni fa sai dai kawai a wai gari da zarar abin ya kawai in taimu rubdugu sai dai kawai in farka an ganna daki ko an ganna an dada ni bakin kofar dakin girki ko an ganna an canja min guri kuma ni abin da yake min ciwo sai ta gama tuburbuɗa ni na sha wahala kuma ta zo ta sani a gaba ta ta min kuka tana cewa tana sona aljanu da kake gani yadda muke nacewa sai ya fara nan su ma suna ga fararen a ya duk abin ɗaya ne ai duk abin ɗaya ne su ma fararen nan da sun ganta yar abin nan su ma bi suke to ya fito a zahiri mana inda gaske ne abin ya fito mu a a kasa kasa i kasa kasa saboda kuna tare da shi kuke kwana to na shan mace ne ya fito mana a mutum ya gani in ban gabje shi ba ni ma abin da za ka yi ka yi ƙoƙari duk sanda za ka zauna zama da alola bacci da alola tashi da alola kana tashi ɗaura alola karatu za a riƙa yi koyaushe a waya da kun zauna hira da na waya a je gefe akwai matsala a nan daga sanda muka yi auren nan zuwa yanzu waya dai duk batirin da aka shiga da shi kwana daya sai an sake wani shi yake mutsike shi ah. ai sharin aljani yana da yawa bare wannan ma mai karfi ai maliku sai fi karfi gare shi amma dai ya ji kunya shi ma in dai haka ne ai wannan shan mace ne i fito a zahiri mana ni da shi mu gumurzu ya gani ah, in zai ci galaba a kaina ya fi karfin ka ya fi karfin ka kai. abin nan zan baka shawara kai ka riƙa yin takarar manto da kaina wai eh da ta zauna ta ce aliyu fara karatu to kuma shi kenan ba ni hira soyayya ba komai ah, to ina magana soyayya shi kenan sai ta kara to na aure kyakkyawa ina murna na aure kuma shi kenan ni duk nutsuwar da kowa yake samu ni fa gaba ɗaya na rasa yadda zan yi da yarinyar nan haka zaka kore shi ni ta nuna min soyayya ne in yaji koyaushe kana zabga ta kara koyaushe kana zabga ta kara dole ya bagun amma in ka ci gaba da magana soyayya yanda kake gaya mata haushi zai ji sai ya kama kutubo ai da ka gaya mata yana kusa da ku kana gaya mata I love you zaka ji kutufo. To shi kenan ni ba magana soyayya. Haba cokali. Ah, haba. To iya, har zan fara musiwa ai akai. Ya akai ne? Ya aura. Alhamdulillah. Namaste namaste. Eh, cokali a saka da. Eh, ai ni ne ai. Gaskiya ne. Eh, ni ne ai. Ya akai. Ya akai da kai na haka? Ah, gai da gidan wannan cefanin amarya ne ok eh, ya age daga majalisa nake eh na je na tadda dadi sai ka ce ba sabon aure ba a majalisar ah, yana majalisa ya haɗa kai da gwiwa ya yi kicin kicin na tambaye shi labari mene labari kai daga dukkan alama akwai matsala ta tare ga da auren da auren dadi akan auren akan auren a'a ba mu ala ni faibo ya samu man ce lokaci ɗaya ta yadda ta amince mar zuciyarsa ta amsa kuma in ga mutum yana murmushi baki ya kunne kuma yau da yin aure kuma ka ce an samu ala kai ta ina da akwai matsala ko ya to sai dan ya ƙi gamin gaskiya ne ba yadda bai da shi ba dina na tambaye shi ya amarya kai da kai amarya zan zo ganka cikin walwala na je na ga mutum ya haɗa kai da gwiwa yayi kicin kicin kai har waka sai da nema da zan tafi wurin mutumin nan yamin kici ni fa ba yadda na san dadi ba ka na ganshi gaskiya cokali auren nan an ɗauke kyawa kuma amma ina ji akwai matsala to kuma sai dai matsala suka samu a harga auren nan amma dai da mamaki yin da take sa ta take mafara'a murmushi kala kala ba irin wanda wata mai har gidi bai ke fadin mu murmushi ba amma ka gari ya ce kuma kike nan ya je da kayan auren nan har ba majalisa gaskiya da mamaki wallahi majalisa na kuma ka tambaye shi ba rashin lafiya ba ce ba wani nasa da mutu babu komai ba ko daya amma kawai ni yaƙi walla akai akwai matsala a wurin nan eh, a wurin dadi da akwai matsala ya ɓoye min ne dai kawai ya ke fito fili ya gaya mu amma kuma baya jin daɗin al'amuran nan kuma ni yadda ka bar labari ni ba haka na je na ga bawan Allah nan ba eh ba ɓoye ɓoye ba wani wani laifin sani dan kyan wannan duk yadda take da wannan kyan ba ta taɓa yin mallafi ba sai da shi ya mata yawwa amma na abin ya bani mamaki eh to kadi an shiga matsala cokali to shikenan an shiga matsala bara a kyale shi eh akwai matsala wannan ni zan je majalisar to shikenan zan je majalisar zan sanar ga a yadda yake ah! zaka ga yadda ya shiga wani iri ya canza yanayi nake ga maka gashi yayi wani hafa ya dan fada fa ya fada ya fada yanzu duk yaba da dadin yake da ya fada ya tsuke kamar ta buge ai idan ka je ka ga dadiya za zaka sha mamaki ai ah! sabida haka ni zan zan zan ka je zaka zan je majalisar za ka sa ka Allah ya namaste <laughs> eh kai ba kora ba ni kudin ruwa maka ko samu na gwamma ba Daddy, me haka? ina ta rabka sallama ina ta rabka sallama sai kuma sai na ji ba ansa ba to abin da na kaddara a raina ma bacci kike to kin ga kuma bai kamata a ce mutum ya shigo cikin gida bai yi sallama ba kuma to idan ka yi sallaman ma dama ce aka kai ta kamar sa uku kuma sai ka tambaya ka ce a'a da hudu na shiga to idan ba a ce da kai ka shigo ba to bai kamata mutum ya shigo ba to don haka sai nake ganin ta tunda dai ban yi sallama baki ji sallamar ba kin ga bai kamata kai tsaye a ce na shigo miki ba saboda watakila za ta iya bacci kike kin ga idan kina bacci kuma na shigo da gudu na zo na tashi kin ga kanki zai iya sassarawa ko ba haka ba sai ki samu matsala ta ciwon kai to shine dalilin ma da yasa kika gabance da ke komai ba kawai shi sa nake lekawa an ga baccin kike baccin naki lakar da ne ya riga ya nisa ko bai nisa ba idan yi to kin ga shikenan sai kyale ki idan kuma bai yi nisa ba to kin ga shikenan sai miki sallama a hankalin da zaki iya ji kin ji dalili amma yanzu zan je in yi alwala ne Alwala. Saboda me? Alwala ai tana da kyau saboda neman tsari ko ba haka ba. Da shaidanu fa ake neman tsari. Oh, kana nufin kenan ni ya ce? Ni ni na isa ce miki shaidaniya ni din banza in ce miki shaidaniya ba haka nake nufi ba. In ba da ni kake bato da wa kake? Ba haka bane, ba haka bane. Ai yana da kyau. Ana gaya mana in za ka kwanta bacci kai alwala ko ba haka ba. In ka tashi kai alwala. Duk abinda mutum zai rika alwala rika yawo da ita Kai, na gane fa me kake nufi fa. Daddy. <laughs> Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zulai. Na'am. Zulai. Na'am. Wai kanina. Ni ce na kawo. Eh? Ke ce? Ki girma na kika ita ta goni kika kan nan wuri ki kwanta da ni? Gaskiya akwai matsala. Gaskiya akwai matsala. Duk girma nake ke kin kimo ni ki kan nan gurin. Mun ma san san da na kawo ka ba. Zulai matsalar nan ƙara girma take ina shan wahala fi sabilillahi. Kai hakuri kar ka guje ni. ka san ina son ka wannan dalilin ne yasa tun farko da na fara ganin ka na ji ka kwanta min a raina kuma na ji a raina kai ne zaka zamo mai haƙuri har ka kawo min ƙarshen wannan matsalar amma yanzu ke za ki iya kirga su ma nawa ne daga lokacin nan zuwa yanzu a ce ba ka da dama da za ka yi magana da matarka magana ta hankali da fahimta sai an naushe ka kuma naushi ba irin karamin naushi ba naushin ƙatti naushi mai nauyi da sai ya baje mutum sai na fita daga na gaba ɗaya tsoro nake in zo in gaya miki da wata kalma ke nake so in gani ke nake sa in ji ki amma ba ni da wannan sukunin ina jin tsoron abin nan wai yar abin nan ya samu asali ne ne kai ma ka san ba a san raina nake yin hakan ba kuma ba a sani na nake yin haka ba da a sani na ne ba san maka haka ba kai haƙuri to ki dai dinga bani gudunmawa don Allah don annabi kai haƙuri in kin san da matsala ni na yarda duk yadda na kai da san ganin ki in kika san akwai wani lokaci da abin yake tashi ki kulle kanki ki rufe in na dawo in hakura in kin farfado kya fito in ya so ni gwara in jiya ki kula da ke da dai a dinga samun irin wannan mushkilar ni ban san lokacin da ike miki daidai ba ban san lokacin da ba kya san wasa ba ban san lokacin da ba kya san magana ba sai na zage ina magana sai dai in ji na baje ni to wannan abin shine babban tashin hankali na dan Allah dan annabi ki rika taimaka min don mu samu asirin mai rufu ba na so kowa ya ji ba zan so a ce gashi ni yanzu har na dama nake da nake ta bayani akan matsalolin da nake samu da ke ba na so a ce bayanin nan yana ƙara fita wasu suna ji to in kamar na suka sassaba kika yi min wal muhalifatu na zama wani iri kin ga ai dole kowa ya gane ko ba haka ba da na kai da boyewa sai an gane cewa na shiga wani hali kuma a gida an ce wai aljani ne ya aure ni babu wani aure tsakanin mutum da aljan wannan kawai cin zali ne kuma ina mai tabbatar miki in Allah ya da zaki bani haɗin kai dan Allah dan annabi ki dage alwala karatun alqur'ani ki dinga sallolin dare mu rika samun sassauci in Allah ya ni kuma ne miki alƙawari in Allah ya da zan iya kokari na naga cewa na fitar da ke daga wannan halin ina so in samu dama da ke in ga soyayyar nan tamu ta dore an yi abin da ya kamata amma a ce tun rabona da in ji daɗin soyayya da tun kina ƙofar gidanku da gazance shi kenan an gama soyayya mun tare gashi sai ta burbuɗo ake abu ya ki daɗi Allah zai kawo mana ƙarshen wannan matsala insha Allah nake so na baka shawara idan za ka shiga gida ka shiga da alwalarka ka gane ko mm. ɗan ayoyinka ka ɗan dinga tanada in za ka shiga duk wacce ka kamo karanta alƙur'ani babu get a cikin dukkan neman wata aya da za ta sa ka samu waraka ko ba haka bane ba ka shiga da alwalarka to dan yi daga kokari na shiga da alwalar sai dai matsalar basir shine kawai za a iya shiga a samu akasi sanda za a shiga gidan kuma i zamana alwalar ta samu tangarda amma ina iya kokari na ga dai an samu an yi alwalar Amma baka da alwalar sami yaro ka aika ka karbo ma guta a cikin gidan ko ba da sunanka ba ka ɗaura ka ai dai shi duk saurin basar din ya bari ka shiga cikin gidan ko ai matsalar take faruwa ne wata ranfa idan ta gigita ni ba na sanin sanda ma ah, abin yake kwacewa sai dai ka ji alwala ah, an rasa ta saboda ita daren ma a tsorace nake yin ta kafin na daura an kwanta ba cin an shiga wani hali haka abin da ya kamata kai ke ni ma zan taya ka da addu'a amma dai duk da haka ka dinga shiga da alwala shiga da alwalarka Allah ba ni iko amin Allah ya Allah ya da zan tattakara harin samun zuwa lafiya ba akwai matsala بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أعنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس يا الله من الجنة والناس الحمد لله نسامو مكرنكي ai tun da aka gaya min daga na shigo gidan nan kawai karatun alkur'ani zan soma kina ta hawa in Allah yadda sai na maganin matsalar nan da na ji kis in zaburu alkur'ani na ta karantawa insha Allah kuma Allah yadda yanzu in Allah yadda sai ya fita daga jikinki insha Allah da haka karatun alkur'ani shine kawai makarin mu kawai ai ta biya shi a gidan nan kawai ba tsayawa ba sassauci kullun na tare da shi in Allah yadda Allah ya baki lafiya you. to ko da tafi a ce ake haƙiƙa na yadda soyayya gaskiya ce da ba don soyayya ba tasirinta da yarwata ba ta samu lafiya ba gaskiya ne wato al'amarin da ban mamaki a ciki kuma banda taimakon allah gaskiya da ba a kai ga cimma nasara ba an sha fama an jajirce da muka dukufa da karatun alkur'ani kin ga gashi cikin kankanin lokaci an samu waraka abin da zai baki mamaki lokacin da abin ya faru na ƙarshe ina cikin kira'a da ta je ƙasa ina can na surutu ban ankara ba sai ganin wata je kafa ni katuwa baka irin da ita <laughs> Allah dai ya kyauta Allah ya kiyaye gaba kusa da ta mata ta bunya akai ta ina ta fito daga jiki ta tsoye akai nan ya fice daga dai lokacin Allah ya taimake mu ban sake ji ba ban sake gani ba ga ta nan sun mulkalau kalmomi ba irin wanda na gaya mata yanzu na soyayya ba tare da an samu matsala ba amma fada da na fara cewa eh, eh, zilai da na fada da alamun fara a tufa an samu matsala kenan sai ku tufo <laughs> to ni dai zan wuce saboda mai gidana na san yanzu yana tan ana jira na cewa da ta Allah kiyaye ta Allah kiyaye a gaishe da shi za su ji Allah da iko yake kin ga wani mamaki wai yau mu ne har za mu tsaya ni da ke muna magana ki faɗi so in faɗi so ki min kallo in miki kallo a murmushi in amsa amma lafiya lau ba tare da matsala ba ai ka san mahaƙunci mawadaci gaskiya ne haƙiƙa na yadda dukkanin mutumin da ya riƙe alƙur'ani to an sallame shi kawai komai yana cikinsa waraka ce gaba ɗayansa Allah mun gode maka kuma dama ga akwai tanadin asusun na na kuɗi da nake ajiya eh ni yanzu na bar maka su a aikin jiki kuma kawai daga warkewa sai ka ce malamin rukiya rukiya ka ce muke ne muke ina bukatar lada kawai shi ke sai cewa asusun asusu sai ki bani kuɗin ki me zan yi da su to ni yanzu a gidan nan me zan yi da miliyan goma <laughs> tunda Allah ya ban lafiya ai a gode wa Allah to yanzu ban da abinki haka kurin kuɗin ki mahaifinki ya miki tanadi don wani lokaci kuma shi kenan sai ki ɗauka ki bani ni me zan yi da su ni lafiya ki tafi min komai ni ita ce a bar bukata a gare ni kuma ni din nan haka kurin arsa wanda za a ba sai ni to duk mata tana da sama da mijinta ne eh lalle fa kin yi da bayani Allahu akbar kabira kuma na ƙara gazgatawa da mahaƙurcin dai mawadaci ne <laughs> alhamdulillah kawai ka za ki toki haka eh. dadi kunga dadi da kin fara wani magana dadi din sai ki ce min me haka sai na miki wannan ai kaza kaza kaza kaza din nan kin mm. alwala nake so sai ki ce alwala neman tsari da ba shedanu ake neman tsari shine kana nufin ni kake neman tsari da ni ko ka haka ba ki dinga da tsafi ki ko kwalo da na yi da na <coughs> mu je zuwa to ta ina zan yi tana tana tana tana tana da shi dadi me haka Ah, wai ina ta sarrafa sallama ne na ga biki amsa ba to na dauka biki kin ga bai kamata kuma ta shi kina biki ba ko ba haka ba to shine mai sai na ce to bari mu dan abin nan Mm. kan kika da ciwo yanzu jin alwala ne alwala eh. saboda eh, eh, wai neman tsari haka ko ba haka ba da shedanu fa ake neman tsari Oh, kana nufin kenan ni ya ce? Ni na isan can ki bane. Kai, na gane fa me kake nufi fa. Tare da wannan ma'aikata, abin da nake so so in dan kirawo mutane ne dan mana nasiha akai shine. A kowane lokaci muna da wani irin matsala wadda ake cewa san kai. Wato san kai a rayuwa babbar matsala ce. duk mutumin da ya samu kansa a irin yanayin da na samu kaina a cikin wannan labari na sha ku tufo eh na da ku sosai eh amma ka ta ku ko ba haka ba yanzu gashi na san yanzu ku duk tunanin ku ku je ku yi auren jari ku to gashi da na hakura har ma na samu miliyan goma ko ba haka ba ko ba da nake ta cewa ni a ina faso ba ko ina san miliyan goma to saboda haka wanda duk yar uwarsa ta zamana da matsala shi ma fatansa Allah ya bata lafiya kuma ya ga wasu sun zo su ma sun aure ta ko ba haka ba uwa yake da yar uwa take da matsala zai so a ci shi ma wani ya zo ya aure ta kuma fatan sa Allah ya sa ta warke to kuma kawai saboda kai an baka mata tana da larura shikenan sai ka harba ta sai ka ce kai ba za ka rike ba to gaskiya kuskure ne saboda haka wanda da Allah ya jarrabe shi da samun mata irin haka to ya kamata a lallaba a bi babu wata mata a bariyarwa saboda ita mahaifarta aka yi tana da yan uwa tana da iyaye ko ba haka ba in ga yanzu wannan bayar Allah a ah, abin na eh fi sabilillah ah, yanzu da aka haƙura aka yi mata addu'a ba gashi ba ta warware eh yawa ke a wadana cike ta ce da gaske a shekariya ne ah, ba yadda waje Allah samu da shi a ganin wani fim din da za mu kawo muku insha Allah domin isar da sako ga wasu masu tace mana wato wannan fim da muke tare da ku ga mai ba da sauti ga mai daukan hoto ga kuma jamurawa yawa ga mai ba da abinci kuma assalamu alaikum 와, 그래. 아, 하와 와라.